Kamar sauran kasashe al'ummar musulmin jamhuriyar Nijar ta ɗauki azumi a yau Juma'a 24 ga watan Afrilu da ke daidai da ranar 1 ga watan Ramadan. Bayan da majalisar malamai ta kwansai Islamic a jiya da daddare ta ba da sanarwar ganin jaririn watan a wasu yankunan kasar To ko cikin wani yanayi watan na Ramadan ya riske jama'a a bana? Wallahi mutane ana cikin talauci, ana cikin kankami da matsi. Cikin kai dai Allah ya kamu sauƙin abin. azumin bana gaskiya ya kafin masara daga shi babu kudi wanda ka baka jika goma bane bai iya baka ko jika biyar ka gani kowa na da cikin masalaci gaskiya bana azumi Allah dai ya kyauta muna wallahi mu azumi fi sabilillah alhamdulillah amma wallahi akwai matsala matsalar da akwai wanga takunkumi da an ka samu na a ce bakin ventinar kowa ya shiga kwana ko wadansu masu neman abinci ma ventinar ba su saka gida sanannen abu ne a bana azumin ramadan ya zo ne a wani lokacin da kasashen duniya ke fama da annobar cutar coronavirus lamarin da ya sa gwamnatoci kafa wasu dokokin musamman da zumar dakile yaduwar wannan bala'i abin da ya sa majalisar malamai da wasu kungiyoyin addinin islama kiran al'ummar musulmin niger su haƙura da dukkan wani taron sallar tarawi da nafilolin da aka saba gudanarwa a irin wannan lokaci na yawaita ibada. Ustaz Mawa Halil Malam Yaro kusa ne a ƙungiyar addinin Islama ta IEN. Abu ne ba daɗi amma cilas sai ta riga ta zo shawarar da maluman mu suka bada muna roƙon musulmi namu na Nijar a yi aiki da shi abu ne zo ba daɗi amma larura ce ta riga ta kawo shi. Tuni dai mutane suka fara mai da martani akan wannan shawara ta majalisar malaman addinin Islama. Sunana Ishaq Abdullah. Ita tarawih ai bai kai sallar farilla da daraja ba. Bai kai azahar da la'asar ba. To an hana mun azahar da la'asar cikin masallaci balle tarawih wanda ko ka mutu ma, Allah ba zai tambaye ka me yasa ba kai ba. sai dai ana son ka yi don saboda ita sallolin nan za su gyara ma za su yi maka amfani akan kusakuren da ka yi za a ɗauko a cike ma. suna sunana maimuna na angola zare sallolin nan ya kamata a ba dai gwamnati shi magana a saki lokaci a yi sallah saboda in ba a yi sallah ba an ka roƙi allah komi babu sauƙi cikin komi amma an ka yi sallah an ka roƙi allah akwai sauƙi cikin komi allah zai kawo sauƙin shi dogara akan wasu ƙwararren hujjoji a musulunce ne ya sa malamai magada annabawa bullo da waɗannan shawarwari. Likitoci sun tabbatar mana kamar yadda muke takama da musulunci su ma musulmi ne cewa wannan abu lalle idan kai yi kusa da uwanka abin da bai kai ba eh, tazara ta daidai kaza zuwa kaza kai ma za ka ɗauka masallaci mutum nawa ke gamo a ciki wannan shi ne hujja kuma hujja da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kun shi a cikin gari akwai annoba ta zo irin wannan in ba ku cika da ku shiga in ko kuna cikin shi kada ku fita me yasa ce da ku shiga saboda idan ku da ke da lafiya ku shiga za ku ɗauka kuma wanda ke ciki ba su sani ba suna dauke da rashin lahiyar nan in sun fita za su kai ma waɗanda ba su da eh, rashin lahiyar nan su masu ɗauka. a yau juma'a wunin farko na watan na ramadan an waye gari cikin tsauraran matakan tsaro a birnin yamai ganin yadda a makon jiya aka fuskanci tarzoma a wasu unguwanni sanadiyar kosawa da dokar hana sallar juma'a wacce ke matsayin wani bangare na matakan da hukumomi suka bayyana a matsayin na dakile yaduwar cutar corona a wannan ƙasa sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.